misali president kasancewa yanzu an samu wani akasi mataki wanda jamhuriyar benin ta dauka wanda ake ganin kamar wani martani ne ga hukunce-hukuncen da hukumomin nijar suke dauka shin a wannan rana ta yau wani martani ne kun ka samu labarin kasar benin din ta dauka a dangane da hukumomin nijar lalle tsakanin shekaran jiya da jiya wayan waye sahi jiya da yau cikin wato jimami na irin abubuwan da mai mahakumtan ƙasar benin suka yi ma transporter na niger eh, abin da suka yi shine duk motar da ta zo da lambar niger in tana ɗauke da kayan su ci ba ta shiga ƙasarsu sai dai a sabke kayan nan ɓangaren eh, nigeria ne don daga nan za a shiga ta nigeria na a ta yi wani wuri da ake ma tsamiya nan ne a akwai iyaka tsakanin nijar da benin to ta nan su hana shiga yanzu motoci waɗanda a can cikin ƙasa kuma an hana musu motsi sa'annan waɗanda sun su akwai motoci da ka yi lodi daga wajen Cote d'Ivoire suna shigowa ta Ghana su shigo ta Togo su zaka baki iyaka Benin da Togo ila koshi nan ma an tsaye da motoci to mu ba kamar motocin da an ka tsaida waɗanda a ɗauke da kayan da ba su lalacewa ba su ka damu mu ba abin da ke damu mu kaya motocin da ke ɗauke da kayan da ka lalacewa saboda mi saboda arziki ne na ƙasa wanda inda ya lalace duka ƙasa ce gaba da ta yi asara eh na biyu eh waɗanga kayan ba kaya ne masu hankurin Eh, a ce a ini biyu ko uku ko a shuya ga wata mota ba da an shuya albasa idan ta tsuwa an ka kai cikin rani kamar irin hakan da an shuya ta ta lalace don ka muna eh, eh, da transportor da kwamersan masu aiki albasa wato suna cikin wani irin abubuwa irin na damuwa wanda yake ya kamata a ci gwamnati ta kawo dauki kai tsaye to president daga wannan lokacin zuwa yanzu mi kuka ji hukuma ta nan nijar gwamnatin nijar wani mataki kuka ji ta ce za ta dauka. to mu dai gwamnati dai ba mu sani ba in tashi labari in ba ta ji labari ba dai muna son yau ta ji labari kuma a faɗo kan mataki na kai tsaye iyakaci martani na suka mai da muna wanda shi tsakanin gwamnati ne da gwamnati amma yana shahuwa 'yan ƙasa mi yake shahuwa saboda arzikin su zai lalace kuma na biyu muna roƙo ga gwamnati eh, ga shugaban ƙasa abdulrahman cani allah shi ƙara mai ƙarhin imani shi ƙara mai riƙo da shi da prime minister lamin zan don allah a hidda ma masu kayan ɗayi masu albasa da masu shi a hidda musu kwamvos su daban wadda za ta kai su kaya eh, abin da ya samu ka caka nan duk in za ka in za ketara da albasa wagga hayya wadda aka shiga a bita Najeriya a shiga cikin Benin sai an kace jika 700 yanzu tun jiya muke nan muna reniyo mun ka ce ana iya a ba da cotization ko ne mai mota mai mai lodi albasa masu albasa suna ka kashe waɗannan kuɗi ko ne shi ya ba da jaka ɗari biyar kenan an ka mota hamsin ya isa wannan su zuba mai a tai a kai su da an yi noma a yi asara tai ƙara a yi hankuri da wadda duk abu zo a tai a rikai su su kai kansu su su sai da wancan abar musu kasar su tun da sun hana shi kasar su kuma shi na ka ba mu daman wanga a yi kwambar ga a tai da da kayan ga shi na ka ba mu daman duk abin da sun zo da shi mu yi kokarin eh, yin tsaye da cinan mu kai ne yanzu a halin yanzu wani hali su direbobin ke ciki a can kan iyakar eh, najeriya da da benin ko kuma lome da benin eh, to shi halin da direbobi suke ciki kasan shi direba in shi na bisa hayya wanda ka tahiya ta yaya kai mai inda duk an ga tsaye ka baka jin daɗi bale musamman ma wanga suwa da an kai kai baka san ko maka ba baka san yaushe za a ci an sallame ka ka tahi ba wannan shi ma abin damuwa na gaskiya saboda Allah dole ko akwai wani sako na musamman wanda za kuma su 'yan kasuwa eh, ba 'yan kasuwa wato su manoma wanda ke shigar da albasa can wurin sako na musamman wanda muke yi ga masu ga masu albasa kan wanda ya ƙara loda mota ko guda han mu ji gwamnati in tana iya hidda mana kwanguwa ta kayan ɗayi in mun kai an ka samu gwamnati tare da wannan an kai ittafaki to shi kenan sai a ba da izini a ce to duk sati kwamba tana tashi ga inda za a zuwa kowa ya rubuta lambar mota ta da lambar eh, lambar kin kaya ne da komi ga abin da za a biya ga takardar da ya biya shi kenan a tai da shi wanga shi ne zai kama na maita kuma wannan abin an kai shi zai yi unhwani don saboda akwai waɗanda a ce waɗanda ka so a to da su su ma sai in ba a ituwa da su gaba ɗaya kuma sai a ɗebi abin da aka ituwa da shi sai a dawo da shi to mallamin gode president Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentrés. Nous, nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire... sun fahimci cewa eh, kama kan Europe kama kan America suna ɗaukar shugabannin mu na baƙaƙe ko kuma suna ɗaukar mu baƙaƙe matsayin bayu ashe shugabannin mu sun fahimci wannan ko kuma ya zan saura daga cikinsu sun fahimci cewa mu a idon turawa kamar matsayin bayu ne suke ɗaukar mu dan shi ko wata kwantara za su yi na wani aiki a ƙasar mu ba sa sinye shi da muhimmanci wani aiki wasu kai za su ɗauka a ƙasashen mu ba sa sayan su da daraja duk dai wani abu da za a yi na ci gaba ba sa so kamar mu ci gaba saboda suna ɗaukar mu kamar mu ba mutane ne ba kamar suna ɗaukar mu kaskantaccen mutane ne yanzu kun dai gani jawabin da eh, shugaban ƙasar burkina ibrahim traore ya fito yi na nuna ma 'yan kasar cewa su suna sanar da matsayin da eh, turawan nan ke ɗauka suna ɗauka su kamar su ba mutane ne ba suna mu kamar mu bayu ne suna mu kamar mu ba komai ne ba duk wata alaƙa zamu da su ba su tsayawa su yi shi yanda suke tsakanin su turawan ko yanda suke yin shi tsakanin su da larawa ko yanda suke yin tsakanin su da wasu ƙasashe waɗanda sun kasance ba ƙasashe ne na baƙaƙe ba in dai kasance kasa in dai kasance kasa ce ta baka su wata alaka ta baka mutane to za su ɗauke mu kaman mu ba komai ne ba ba za su yi kama daraja kuma ba za su yi abinda muke daraja kuma ba za su yi alaka cikakka ba sai suna dauka mu kaman ba bamu da wayo bamu da tunani bamu da hankali suna ɗaukar mu kamar mu ba komai ne ba gaskiya na ji daɗi da zan shugabin nan mu sun fahimci yadda waɗannan turawan suke ɗaukar ko kuma yadda waɗannan eh, ƴan uwan namu waɗanda muke ɗaukar su mu ƴan uwa ne gare mu jajayen alhalin kuma su a gare su ba haka ne suka ɗauke mu ba yau sai ku zo ku gani abin Allah wadda ne Afirka muna aiki da dokokinsu muna aiki da kundin tsarinsu muna aiki da duka wani abu da muke yi su ne muke kwaikwayo yau kasashen na duniya duka babu waɗanda ke kwaikwayo da turai babu waɗanda ke kwaikwayo da abin da suke yi sun zaka sun kama na demokrasi kowa san demokrasi yaudara ce ba ƙarya ce ba su da kansu a da ba su yi demokrasi ba kuma abin da nake so in sanar da ku ƴan uwa na ƴan Nijar kusa akan ku shine ƙasa nawa ne ake yin demokrasi wata ƙasa ce ake yin demokrasi a cikin duniya yau sun zaka sun haukata mu da cewa dole sai mun yi demokrasi dole sai mun yi kaza yau kun ce eh, waɗanda sojojin sauka a kawo mana eh, gwamnati dan demokrasi yawancin ku kusan ma ye demokrasi ba yau kasar da ake demokrasi duka duka kasar turai europe kawai ce ake demokrasi ko america ba sa yin demokrasi yanda suke haukata mu cewa ai demokrasi ba sa yin demokrasi ku je ku bincika dan in america suna demokrasi mista sun ka hiddo kwanan nan hukuncin cewa mace baki da izinin ki zub da ciki in dai ba wani dalili na rashin lafiya ba ko kuma wani dalili da ya zan barazana ne a rayuwarki sannan za ki iya zuwa ki zub da ciki mista sun ka sa wannan doka a cikin demokrasi babu wannan doka ko yau ko turai da suke son demokrasi ai ba kasashe da yawa sun ka dauki demokrasi ba kasar jorji ta ce ba ta demokrasi kuma ba ta bukatar ta yi demokrasi ta bisu mina shi nufi demokrasi shine wanda sun ka kamuna luwaɗi mace ta auri mace ko namiji a auri namiji shine suke nufi demokrasi kamar kowa ya abin da ya ga dama yau abin da ya kashe mu a Afirka ta bakaki shine muna biyar dokokin turawan yau ka duba ka gani babu wasu doka eh, mun doki dokar su ta wai droit de l'homme mutum in dan ta adaka ka kashe mutane a zaka kama ka hukuncin shekara biyar hukuncin shekara goma shikenan waɗanda ka kashe ka kashe banza yau in sata kai wai saboda wai demokrasi a zaka a, ba a hadin sunan ka yan ƙasa sai dai a jiya kwato dukiyar da ka, canye ko kuma ka swata shikenan sunan ka yan ƙasa ba san kowa kai ba shine demokrasi suke nufi yau kuma ka gani a aikin da kwaldaf ke yi suna tana tana kwato kuɗaɗen da an kasuwa ce a ƙasar Nijar har yanzu an ba mu sunan ko mutum guda wanda an ce an kwaso kuɗaɗe gare kullum sai a ce muna an kwace miliyar kaza ga wani an kwace miliyar kaza wuri kaza an kwace miliyar kaza wuri kaza amma har yanzu a haɗu suna ba a haɗu suna ba ta ya za a yi ƙasa samun fahimta da kuɗaɗen kuɗaɗen wurin wa an kamsu su ta ya za a yi mu sani suwaye barayin Nijar ta ya za a yi mu sani suwaye matutan Nijar yau komai ana yin shi a dukunkuni ya kamata a fito duk abin da za a yi a yi shi hili da hili an kwato kuɗaɗe a ce wurin wani miliyar kaza an kamsu wurin wani kuɗi kaza an kamsu wurin wani kuɗi kaza kenan mun mun san waye azzalumin Niger amma har ake ciki yanzu babu wanda ya san waye azzalumin Niger ta ina ne kuɗaɗen ake amsu su an bar mu a cikin duhu kuma shugabannin mu sun fahimta da turawan su ɗaukar matsayin bayu me yadda dai mu yi mu ɗauko kundin tsari namu na bakaki mu ɗauko dokoki namu na bakaki. waɗanda ke tafiya yadda kasashen nan larawa suke yi yadda kasashen nan na eh, azi suke yi kowa da dokokin shi yau afirka ba mu dokoki namu na ƙasa waɗanda in kai laifi za a hukunta ka in ba dokokin turawan ba da su ne muke aiki kenan mu tsaya mu rusa wannan shine kenan da maida mu baya yau dokokin turawa ba za su yi afirka ba saboda afirka ƙasa ce ta baƙaƙe ƙasar baƙaƙe kuma kamata ya ɗauki dokoki na baƙaƙe a aza in kai laifi ga hukuncinka in kai laifi ga hukuncinka yi kai e justice kake e juji kake lauya kake waye kake in kai laifi a ce ga hukuncin ka in kai laifi a ce kai ko shugaban kasa ya laifi ga hukuncin shi a sa wannan cikin dokokin kasa a dauko kundin tsari a gyara na milki. sannan ne zamu samu kanmu wanga ta'addancin duka da kuke gani yana faruwa akan wai mun dogara da dokokin waje dokokin turawan dan shi kuke ganin waɗanga yan ta'addan sun samu dama yau misa ba za mu tsara ƙasarmu ba misa ba za mu ka dokokin ba misa ba za mu yi kundin tsari namu na kanmu ba duk da kuma shugabin nan kun fahimci gaskiya kun san da gaskiya kenan ku tsaya ku haɗe kanku mu ci gaban ƙasa muke su ba ma son wai yau mu ga wani an kashe kaza gobe an kashe kaza gobe an kashe kaza a'a wanda kundin tsari ne ya ce mutum ka ɗauki ka ɗauki makami ba saboda ba bisa ke ga ka'ida ba yau mutanen da ke kashe mutane waɗanda adabin dugogi ina sun kaje sun kai musu rijista ina sun kaje sun kai musu eh, takardu dokoki sun ce haka kundin tsarin kasa ya ce haka kaje ka sayi ka sayi bindiga kawai shikenan an baka dama kaje cikin daji da ita babu takarda babu wani eh, wanda ya san da ya baka izini kawai kaje ka dauki bindiga ka kashe mutane kenan abubuwa ne wanda matsalolin mu na kasa na Afirka musamman na Sahel yana cikin dokokin kasa da ba ma kiyayewa yana cikin kundin tsarin ƙasa da mu tsaya mun ka tsara ba yau ku dibiyan Saudiya sun ka tsara kundin tsarin kasa sun ka tsara dokokin su ku dibiyan da China tana da dokokinta masu tsauri a ƴan ƙasarta ku dibi yanda ƴan kore sun tana dokoki masu tsauri a ƴan ƙasarsu ku dibi yanda Iran sun ka tana da dokoki masu tsauri a ƴan ƙasarsu ku dibi yanda Risi ta tana da dokoki masu tsauri a ƴan ƙasarsu missa ita Risi ba tura ne missa ba su ce suna sun yadda da eh, lesbian ba harakan ludu namiji ne namiji kuma su nemi namiji missa sun sa wannan dokar ba su yadda da shi ba Missa Georgie ta ce za ta bi turai ba alhalin tana cikin turan ta ce ba za ta yarda da wannan dokar tasu ba ta namiji ne namiji ba su son demokrasi sai mu kyan Afirka mu haukace demokrasi demokrasi wani ci gaba ne ta taba kamuna a cikin kasar mu kenan mahukuntan mu in kuna tsayawa ku kawo mana dokoki a cikin kasa wanda za su amfanin mu ku kawo saboda yau kasar nan ta barbarewar ta rishin dokoki masu kyawu ne